من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة الحسنى للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصل اللهم وسلم وبارك وأنعم على عبدك وحبيبك محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا المسلمين إلى ما يرضى الله سبحانه وتعالى بأكثر من الدعوة وأن يتولى الخير شاقت تاما قرى قرآن ونزم قوم جتن ايتام لقال من ايمان جديد ما الإخلاص فقوى رقى من أسير الدك عندهم كشدمك في الدنيا دلائيا وإنهم في رقوم ألا لا أزف قام جتكاوا أشيء إلى أجل ويضر إنه ولي ذلك والقادر عليه فالحمد لله لإذن الله سبحانه وتعالى الله قاتل أكام آيات تاريبيو لتلاتين دكيو سورة البقرة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعذلوهن فلا تعدلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون نعم to alhamdulillahi wannan aya ta yau ma aya ce da take bayani akan saki da hukunce-hukuncen saki a akwai bayanin da ya rage mana ajiya kafin lokacin ya mana halin nasa shine bayani biyu ayata 230 daidai inda Allah madaukakin sarki ce fa in tallaqaha fala tahillu lahu hatta a zawjan ghayra fa in tallaqaha fala junaha alayhima an yataraja'a in dhanna an yuqima hudud Allah wa tilka hududullah yubayyinha ya alamu. a jiya muni bayanin cewa idan mutum har yayi wa matan shi saki uku to matan nan ba za ta sake halatta a gare shi ba sai lokacin da ta auri wani miji wancan ɗin ya zauna da ita ya sake ta to sai nan kuma ta halatta da mijin farko ya sake neman ta da aure da sabon sadaki da komai da shi to anan akwai al'amura guda biyu da suke rataye da wannan na farko mace yanzu ta amma da saki kuma akwai ragowar soyayya kwarai da gaske tsakaninta da mijin nan nata da ya mata saki shi ma yana son tare ita ma tana son shi domin tun tana budurwa ba wanda ta sani sai shi shi ma ba wanda ya fara aura a rayuwarsa sai ita kuma an yi zamantakewa na shekara goma watakila bakwai sha biyar ashirin kaga har ga Allah an saba da juna an shafi da juna amma ga saki ya zo ga soyayyar ana son juna matuka amma an yi saki uku fa kuma dole a hakura to a nan akwai abin da ke tasowa idan waɗannan al'amuran suka faru haram kuma ba a yi aure baya halatta shi ne a yi arrangement mijin nan yana son ta sosai ita ma tana son shi kuma ga shi an yi saki uku sai ya je ya samu wani ko a shi ko abokin shi ko wani da zai zo ya taimaka masa cewa ne don girman Allah na saki mata ta saki uku ta haramta a gare ni kuma ina matukan son ta tana matukan sona don girman Allah ta taimaka ka aure ta inda shari'a ta ce ba za ta halatta a gare ni ba sai wani ya aure ta don Allah ka taimaka mun a matsayinka na aboki na amini na kaza na kaza na kaza na ka aure ta idan ta tare aka samu saduwa a tsakani sai ka sake ta domin ka dawo idan ya zama ta wannan arrangement din daga mijin ne ya shirya da wanda zai aure ta haramun ko kuma ya zama daga matan ne ta zo ta ce wani don girman Allah ka rufa mun asiri gashi nan na rabu da mijina ga ga gashi ina son shi kaza kaza saki uku ya mun ba za a yi koma masa amma don girma Allah ka taimaka ka aure ni ka biya sadaki in dan tare a gidanka na rana ɗaya ka sake yin in koma masa taimako ne shi ma in arrangement din daga wajen matan ya zo haramun ne shi ma ko kuma wani ya fito volunteer kawai cewa ne na san halin da kake ciki na san irin damuwan da ka fada in Allah maɗaukakin sarki ya yadda zan taimaka maka ina fata an gane ko sai ya zo ya aure ta ita ba ta san nufin auren ba ya aure ta bayan kwana biyu sai ya sake ta ya sadu da ita kenan domin ta halatta da mijin farko shi ma haram shi ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa nikahul muhalli wal muhallil wal muhallal lahu a yi aure don a halatta mata ga mijinta wannan Allah ya ne albarka ga waɗanda suka yi haka tsinuwa ce amma in ita matan ne on haƙon ta boye manufanta ta yi auren nan domin ta tare ma wannan ya sadu da ita ta koma mai mijinta na farko ba tare da an shirya ba amma ita ta boye ne manufanta to dama innamal amanu bin niyyati ai ai ba aikin da ake ai sai da niyya to idan ta yi ita ne ta yi shuru ta yi wannan al'amarin amijin na ya sabu da ita ta koma mamijin ta fita don ta koma mamijin farkon nan babu ne matukan babu shiryawa da arrangement da komai wannan shi ne ka'ida duk wanda aka yi tsari yarjejeniya da shi to ta'awunun alal ismi wa udwani ba ta'awunun alal birri wa taqwa bane ba sai keke ne ba ne akan da'a da tsoron Allah sai keke ne akan saba wa Allah Allah ya tsine ma wanda suka yi haka da ita da aka halatta ta da wanda ya halatta ta da wancan duk Allah ya tsine musu mu fahimci wannan ɗaya ke. a sai na matsala ta biyu fa in ha fala junaha alayhima wa in tallaq fala junaha alayhima an ya taraja in zanna an yuqima hudud Allah wa in sallama wa idza tawadda wannan din shi saki na muku. idan har ya zartu mutum yi wa mata mun san wannan sakin har abada ba za ta dawo miji ba to akwai wani ishu kuma shin idan matan nan misali ta dawo mijin nan nata na farko wataƙila da can da ya sake ta saki biyu ne ya sake ta ko saki ɗaya wanda kuma bai dawo da ita ba kwata kwata kwata mu ɗauka mutum ya yi mace saki biyu bai dawo da ita ba har ta yi jini ɗaya har ta yi jini biyu har ta yi jini uku ko kuma ta yi wata ɗaya wata biyu wata uku in ba mai jini ba ne musa yanzu tun da ta fita idda wancan idan yana son ta ya dawo da ita mijinta na farko dole sai da mai sabon sadaki ya shiga kuma cikin manema in ta ga dama ta yi komin nashi ta yi maraba da shi idan ta ga dama ta ce kada ka sake taka wannan kofin gida ina fata an gane ko to shin idan ta shiga hannun miji biyu ta fito shi ma ya sake ta yanzu tana so ta koma ga mijinta na farko da shi kuma saki biyu ya mata shin in ka dawo masa saki biyun nan suna nan da da ya mata ko auren da wancan miji na biyu ya mata ya shafe saki yanzu idan ta dawo mijinta na farko ta da a fresh babu saki eh babu saki ya goge za ta da a sabuwar mace da kamar wanda ba taɓa mata saki ba amma idan ta gama idda baya mata saki biyu sai ya batta har iddanta ya ƙare sai yanzu ya da yana son ta da sabon sadaki ta ba ta shiga hannu wani ba shi din ne kuma yake sai ya dawo ita shin idan ya dawo da ita din tunda da sabon sadaki ne yanzu da sabon aure aure shin idan ta dawo masa wancan saki biyun da da yake kanta suna nan a kanta ko kuma tun da an ɗaura sabon aure ne da sabon sadaki ita ma za ta dawo a sabuwa ce babu wani sake a wuyanta malamai suka ce sun yi saɓani amma maganin ta tafi rinjaye za ta dawo da wancan saki biyu da kamar ta shiga wajen wani ne wancan ya yi dilitin ɗin sakin gaba ɗaya amma tun tunda bata shiga hannun wani ba ba ku ne ina fata an gane ko so ba za a yi dilitin din wannan sakin guda ba za ta dawo da wannan sakin a wuyanka sai a yi hankali kuma ba yanzu sake ɗaya ne rage a tsakanin su sake ɗaya ne rage a tsakanin su ina fata an gane ko waɗansu malamai suna cewa a'a ta da fresh dalilin su ya aka yi tunda wancan har ya rusa saki uku don me yasa wannan ba zai iya rusa saki biyun da bai kai uku ba shine logic ba ma ala yi hali a kiyaye iri waɗannan wannan shine nikahul muhalli wal muhalli da lahu sannan abu na uku da ya cibinci wannan wanda zai auri mace na biyu bayan mijinta ya mata saki uku mijin farko ya mata saki uku aka ce ba za ta taba halatta ga mijin farkon na ba sai wani ya aure ta to wanda zai aure ta na biyu na a tabbata aure ne sahihi ingantacce da ya cika sharuɗa da rukunai da wajibai da mustahabai da sunnoni na aure idan da miji biyun nan zai aure ta a gano ya aure ta kafin ta gama idda ko da ya sadu da ita ba za ta taɓa halarta ga mijin farkon nan ba domin auren nasu ba a yi shi a ka'ida ba mu ɗauka miji na biyun ya aure ta amma ba da izinin waliyinka ba ta kare masa har ya sadu da ita ba za ta taɓa halarta ga mijin farko ba domin la nikaha illa bi waliyin duk auren da aka yi shi ba tare da wali ba wannan auren is known an sha da shi ba a yadda da shi ba saduwan da ya yi da ita dinnan ba zai halarta ta ga mijin farko ba ko kuma aka yi auren nan sai aka bincika ashe ita wannan matan gwaggon matan shi ne manzo Allah sarsale ce ba a auren mace a auri goggonta at the same time wannan auren babu shi so wannan auren lalatacce ne duk da yake ya sadu da ita amma ba za ta halatta ga mijin farko ba yaushe ne za ta halatta ga mijin farko sai an tabbatar a yi auren nan ingantacce wanda ya cika sharuɗa da dokoki da rukunai wanda babu shubuha a ciki kuma mijin nan ya sadu da ita ya kwanta da ita hujja anan akwai wata baiwar Allah ana hadisin Aisha Allah ubangi ya dade ita wani sahabin masu Allah ana kiran shi Rufa'atu al-Qurzi wannan Rufa'atu al-Qurzi ya sake matan shi saki uku kun ga ba za ta taba halatta a gare shi ba sai ta zo ta auri Abdurrahman ibn Zubair sahabi mai albarka Abdurrahman dan Zubair shi kenan Abdurrahman dan Zubair ina jin da ta tare ya kwanta da ita tun bai sadu da ita bane shi kenan sai ta fita washe gari sai ta je wajen manzo Allah sallallahu ya rasulullahi ni wacce ce ina auren rufa'atu wani ya san ya aure ni kaza kaza kaza kaza gashi nan ni zan fita daga wajen shi menene manzo Allah ce a a saduwa ta shi ta ce ai shi gashi nan rago ne menene mata manzo Allah ce in hatta ya gubi usailataki kama zaqahu arra'a zawjul yace sai an samu penetration ya sabu da ke al'aurar shi ta shiga nashi ya ɗanɗani zumar ki kamar yadda mijinki na farko ya ɗanɗani zumar ki nan ne za ki da mutum ina fata an gane ko to wannan shine abinda bayanin da ya rage a wancan abin nan din kenan sai aya ta 231 wanda Allah madaukakin sarki ya ce wala tumsikuhunna diraran litatalu ko idan mutum ya san lallai in ya mai da mata ba don alheri zai mai da ita ba kada ya kuskura ya da ita don ya cutar da ita ya batta ta gama iddarta kawai wani ya aure ta domin akwai mazajin da suke so sai sun wato don kwafar da matan da suka rabu da su idan mace Allah ya kaddara rabo ya kare tsakaninka da ita ka kaddara Allah ne ya kaddara ga iya period iya lokacin da Allah ya rubuta za ka zauna da ita Ko me yana da farko yana da menene kina da kashi za ka sayi mota yau Allah ya kaddara ga lokacin da za ka more ta kuma ka rabu da ita ta hanyar sata ko kuma ta hanyar asirin da kwararrafe za ka yi kudi a lokaci kaza Allah ya kaddara lokaci kaza za ka rasa za ka samu lafiya a lokaci kaza Allah ya kaddara a lokaci kaza za ka samu rashin lafiya za ka rasa ta za ka rayu daga lokaci kaza zuwa kaza Allah ya kaddara da lokacin da rayuwar ma za ta salwanta ba ka da rai ma to haka komai Allah yana rubuta masa ga farkon shi ga lokacin da yake lasting ga kuma ƙarshen shi to waɗansu idan har mace ta fita hannunsu to za ka ga su suhe su kula su nuna ba ta isa ba kuma za su nuna mata ta kuma za su ga wanda zai aure ta ko wanda za ta aura akwai waɗansu wanda suke kullatan iyalansu da wannan wani zai je gun boka yan sihiri su sihirce matan nan su dabaibaita ta su haɗa ta da aljanu da cututtuka kala-kala yadda babu wanda zai kusance ta da niyyar zai aure ta ta zauna shekara ɗaya shekara biyu shekara uku har ya rika bugo mata waya ba yana tambayar ta yana ya zama yana tambayar ta ki yi auren mu gani ai na gaya miki sai kin gani wannan bai kamata mumini ya cutar da mumina ya uwar shi haka ba wani sihir ce ta wani kuma zai dawo da ita zai ya ci mata mutunci na matuƙa a gida to wannan bai dace ba kwarai da gaske sai a amalin kuɗi na gaba kafin mu shiga wannan muka ce idan mutum matan shi ta ce za ta fita don ya cutar da ita ya biya ta abin da ya bata kamar ya tabbata matan fita dan kai su ta zo wajen manzo Allah tace ya rasulullah wallahi ba na zargin mijina akan ba mutum bane mutum ne na Allah ki mu'mini salihi ba na taba zargin shi akan addini amma wallahi ba na san shi me ya baki gona manzo Allah ya kira shi yace ka ji abin da ke tsakanin ku mayar masa da gonarka a ki mayar masa da gonarka ki sake shi shi ne malamai suka yi deducting a nan suka cewa gona ya bata gonan daidai gonan annabi ya yadda ka mayar masa shi ne fa na gunaha alaihi ma fi maftadat bihi to amma mutum ya ba mace dubu hamsin sadaki ya ta cutar da ita ta zo fita ya ce sai ta bada da dubu ɗari biyar shi lokacin da ya bada da hamsin din baya da dubu ɗari biyar amma yanzu da ta so fita saboda cutarwarsa sai ya kawo kuɗi amount ya yanko wanda ya san duk dangin su ba wanda ya mallaki kuɗi ya kota ka kota ta zama a haka duk wannan shine Allah ya ce wala tumsiku hunna ziraran li ta'atabi kar ku yi ta'addanci wa mata kar ku cutar da su wa man yaf'al zalika duk wanda ya cutar da mace ya musguna mata irin wannan ya takura ma rayuwarsa Allah ce wallahi ka zalunci kanka ka gane kure ta inji Allah ina fata an gane ko to Allah kun je ruka mana asiri ya sa mu da sai aya ta yau kace wa idza talaqtumun nisaa ku je idan kuka sake matanku saki ɗaya ko biyu wannan kayan take nufi ba wai saki uku ba ne mutum ya saki matan shi saki ɗaya kaga idan yana son ta ai ba zai batta ta gama me ta gama iddanta ba zai sauri kafin iddan ya kare sai ya dawo da ita ko me kenan ko kuma in saki biyu ya mata in dai har yana son ta yana kaunanta ai ba zai batta ta kara idan ta kare iddan ba sai ya sauri ya dawo da ita a daimini lokacin da bai wuce kwana uku ko sati ta gama iddan ta ba to amma a da wani aya take cewa idan mutum ya sake matar shi sake ɗaya ko saki biyu duka an ba shi damar. iya zamanta na idda matan shi ne a kowane lokaci ya motsa yana da ikon ce ya dawo da ita to sai ya iya dawo da ita din yana kallanta fa balagna ajalahunna har lokacin da suka gama iddar su gaba daya yanzu in yana son ta me zai yi akwai kome a sai da sabon me to sai Allah ya ja kunnen waliyai waliyan su mata yace idan miji ya bata ta gama idda bai dawo da ita ba to ku waliyan matan kai uban wannan matan ko majibincin al'amuranta da aka damka maka walittakanta a hannunka kar ya zo nemanta da sabon aure ka ce ba za a baka ba da kana santa me yasa ka barta har ta gama iddanta da kana son ta me yasa ka barta har ta gama idda ai ga sai ka dawo da ita to Allah sai ya ce fala ta'buluhunna ku iyaye kada ku kuskura ku hana waɗannan matan komawa ga mazajensu an yanke da hunna kada ku hana su wannan auren da za a yi na biyu idza tarada bainahu bil ma'ruf matukan akwai tsananin soyayyar mijin a zuciyar matan haka nan ma akwai tsananin soyayyar mata a zuciyar mai a zuciyar mijin ya ga yana so ya sace auren matan shi tunda ba sake uku bane ya mata biyu ne ko daya Allah ya ce wasu iyaye wani yan matan kada su kuskura su hana wannan auren su ce wallahi kai da ƴata har abada bari in ga maka ita ma ta zago ta ce ba salamu alaikum ta Allah tun da ya zo ba a abin nan kawai kuskure an yi shi amma ina ta ce ke kina hauka shi mun da rufe mun baki har abada ba ke ba shi ka ba. Allah ya ce ya yi woni ya ja kunne iyakar su hana soyayya matukar akwai soyayya har yanzu tana existing a zukatansu Allah ce da irin wannan jan kunnan ne azu da himan kana minkum yu'minu billahi wal yawmil afi. wannan wa'azi ne in ji Allah nike fuskantar da shi ga duk wanda ya san ya yi imani da Allah da gobe kiyama iyaye karku hana su auren karku hana Allah ce zaliku ta ga ku su koma su yi auren su nan Allah ce azka kun shi ya fi tsarkaka a cikin zukatan shi ya fi tsarkaka a cikin zukatan domin akwai soyayya tana horuwa a zuciyarka akwai soyayyanta a zuciyar shi yana horuwa to idan muka hana su su koma din za ka zauna ta ki auren shi ma sai ka ga yana zagayo wajenta yana zagayo wajenta wai ya zo ganin 'ya'yan shi ya zo ganin ƴaƴan shi ne sai a rika abun da bai da kyau sai rika abun da bai da abun da bai da kyau ko kaga ya ta dauke ta a mota a sashi ko ta ce za ta je mota in ta ne ta lafi ta gudu ta je wajen shi ta dalilin wannan soyayyar sai a rika zaman fasikanci to Allah ce zalikum uhiya yakum masu hakan shi ya fi tsabtatuwa a zukatansu tun da akwai soyayya wa aqaha kuma shi ya fi tsabta da tsarkaka a society in kaɗi za ta kama ijin eh, cikin shege wata rana kuwa to ka ba tsarkaka ai sai a dade a yi ciki ciki ya ƙi fita a je a jefar da yawo a bola a jefar da shi a kwata maimakon da an bari kawai ka ba da izini da wannan cikin da ɗan yanzu na halali amma ta dalilin ku gashi irin abin da ya faru to ku ba su ɗin kina so ne kana so ne kun gane kudin ku eh to gashi Allah ya albarka ku koma in ba haka ba wallahi sai ta aure su biyar da fita saboda mijinta nan take so ba sai a rika laɗewa ana shashanci ina fata an gane ko wallahu shi Allah da ya ce ku ba su su koma a su? ya alamu shi ya fi ku sani me sirrin haka wa antum la ta'lamuna ku ba ku san consequence ne ba ba ku san isa effect ne ba ba ku san abin da zai biyo baya ba Allah ya fi ku sani tun da ya ce ku basu ku basu kawai ina fata an gane ko wannan aya tana kara tabbatar mana da cewa wali yana da bawa ko tunda shine aka ce kada ya hana ashe in ya hana ta tara kenan والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى الله نسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار cikin nan ya wata uku ne wata hudu ne wata biyar ne yanzu ka sake ta kuma ta haifan maka ɗa yanzu tana da shi da ɗanka mun ji ba matanka ba ne kurra amma tana da shi da ɗanka ko ba baka sake ta ba ta haifan maka ɗa ana so a nuna division of labor wanne ne menene hakkin kowa akan wannan ɗan shine waɗannan ayoyin za su zaɓi mana Allah ce wal walidatu su mata da suka haihu iyayen mata da suka haihu su ne da haƙƙin yurdi'na da unna su ne suke da haƙƙin su shayar da abin da suka haifa shayarwar ma kuma haulai ne kamilai ne shekaru biyu cikakku me yasa ba a ce sanataini kamilaini ba sai aka ce haulaini abinda ake nufi da haulu lokacin da ta haihun ta har fara shayar da yaro to sai irin wannan lokacin da wannan watan da wannan kwanan ya zagayo kaga dole ya baka shekara to sai ya zagayo su biyu so shari'a ta nuna matsayin mace uwa ita ce da haƙƙin shayar da ɗa duty ɗinta ne haƙƙinta ne responsibility ɗinta ne nauyinta ne Allah ya wajabta maka ke sa aka yi su da nono ɗin kai ba ka da nono za su shayar da abinda suka haifan nan aula da hunna ‘ya'yan da suka haifa haulaini na tsawon shekara biyu ne cikakku amma fa liman arada an yutimma rada'ata ga wanda yake so ya ciki ta shayarwa to an ba shi shekara biyu kasa da shekara biyu halal ne to anan mace kada ta kuskura garin gama fasar ayawa, alal mauludi lahu mun ji abin da ya dorawa Allah ya dora mace wanda ta haihu ka ne ta shayar da ɗan nan ta tsawo shekara biyu cikakku idan mijin ya ce eh ni ina so in ciki ta shayarwa suka ta ko mace bata isa ta hana ba wa alal mauludi lahu shi kuma mijin da aka masa haihuwan da abin da aka haifa da wanda ta haihu duka risku hunna wa hunna bil ma'ruf ciyar da su da shayar da su da tufatar da su wajibi ne a wuyan shi yake wanda aka ta haihu tana bukata irin abincin da matan da suka haihu suke bukata misali ta zubar da jini da yawa tana bukatan abinci mai kyau da zai dawo mata da jini ta rasa ƙarfi tana bukatan abincin da zai dawo mata da ƙarfinta da energinta da ta exhausting lokacin da take yunkuri na haihuwar wannan ɗan sannan kuma akwai ciwo dole nan ya karce ta nan ya karce ta nan ya karce ta wataƙila aiki aka mata wataƙila ƙara ta aka yi aka ƙara buɗa ta don dan ya fito tana buƙatan magunguna da jinya da zai abun nan da zai da mata da lafiyar abinci mai kyau irin wanda wannan jiki yake kaga irin wannan jikin ai ba za ka kawo mata garin kwaki ba abinci ne na nutrition abinci na wanda yake da vitamin wanda yake irin wanda likitoci ne suke lissafowa a bawa mace mai jego sannan wa wata hunna dan nan turan da ya faru duniya Allah ce ka masa tufafi a suturta tashi. ba a yadda a bashi tirara shi yasa ake sayan kayan haihuwan matuka ne. kafin matan ta haihu ba a yadda a bar yaro naked ba exposed ko yarinyar da aka haifa Allah ya karrama ɗan adam ce ya bani adama kad anzalna alaikum wani yuwari sau'atukum wa libasu taqwa zalika khair ya ku yan adam Allah ce na saukar muku da tufafin da zai ta suturta al'aura amma tufafin tsoron Allah shi ya fi to kaga yaro daga ran da aka haife shi kai ne mai sayan kai uba kai ne mai sayan kayan haihuwa ita ma din ka saya mata kaya masu kyau ta dalilin ta haihu saya mata zani saya mata ta ka mata sutura mai kyau wanda za ta aura saboda ta kama maka ɗa to da ita da ɗan sutura duk yana kanka kai mai gida kada ka kuskura ka tura matanka kada ka kuskura ka zille kada ka kuskura ka kauce kada ka kuskura ka ce aiki kama tana aiki ka tsaya makanta ma muna ganin irin wannan mazace su zille su gudu su bar surikansu wato iyayen matan su suke da kawaye wanda abin kunya ne cin amana ne wa umarnin Allah ne domin Allah ya nuna karar ga mai yi wanda abu wa alal mauludi lahu kai da aka maka haihuwa kai ne za ka ɗauki wannan ɗawainiyar ta ɗauki ɗawainiyar ɗaukar ciki ga ɗawainiyar zuwa asibiti ga ɗawainiyar rashin bacci da rashin zama ga ɗawainiyar amai da rashin iya cin abinci saboda cikin nan da take ɗauke da shi kuma kai ka mata sannan ga wahalar naƙuda a zo a mata cs a yanka ta a farke ta a cire ɗa sannan kuma ka ce ita za ta nemo kayan da za ta sa wa jariri ta nemo kayan da za ta sa wa kanta Ta nemo abincin da za ka ci ba ma mana daɗin ya maka yawa wallahi daɗin ya maka yawa saboda haka Allah ya rama ke na ki shayar da shi kai kuma na ka samu abincin da za ta ci da ita da jaririnta ta sutura da komai kowa Allah ya ɗora masa Allah ce amma la tukallafu nafsun illa wusa Allah ce ba zai ɗora wa mai gida abinda ba zai ba zai iya ba tunda Allah bai dora masa ba kuma kar ku dora masa matan ta ce eh ni fa wallahi tallahi kullun kaza zan rika ci alhalin bai da na kaza kar abinda Allah bai dora mutum ba mutum ya dora mutum shi yasa Allah ya ce walahunna mithlu alladhi alaihinna sai Allah ce bil ma'ruf a wata aya Allah ya ce alal musi qadaruhu wa alal muqtir qadaruhu gwargwadon samun ka da yalwan arzikinka yadda yanda zaka yalwata wa iyalinka Gwargwadon yanda Allah ya takaita maka samu yadda yanda zaka ba ma iyalinka la tukallafu nafsun illa wasa Allah ce bazan taba taba dora wa rai ka dora wa rai sai abin da zai iya a zo a maka list sai an sayo kan saniya da kafa ina fata sai an sayo kaji sai an sayo kayan ciki idan Allah ya yalwata maka za ka yi wannan kayi domin duk wani ciyarwa da za ka yi a duniya abinda za ka sa a bakin matarka shi ya fi daraja da alfa idan kuma Allah maɗaukacin sarki bai baka wannan ba ina jin Allah ya hora masa zogale an ce zogale ma yana gina jiki ko da dinkin samo dinkin mai kyau ake shi ma madadin nama ne Allah a samo kunun kanwa alal musi kadaruhu alal mukir kadaruhu kun ga wani za sun harare amma ala akalla Allah ce da ka abora ko da yake namiji ya san matan shi za ta aiki kuma Allah yana baka ala in ka bar na wata tara za ka yi duk abin da za ka yi kai sai don ka kyautata mata har ga an a kyautata mata amma kar a ɗola wajen kis wani ɗin nan tufa da Allah ce wallahi bi a koni les dan dubu talatin wallahi shi zan sa na gaya maka kenan in ba haka ba wallahi ka ɗanka to sai Allah ya ce la ku bara walidatu bi waladiha Kar karuwa ta kuskura ta cutar da ɗanta ta jefar da shi ta yi tawaye ta ce ba za ta shayar da shi ba saboda ba a mata irin zanin da take so ba wani kuma shi mijin Allah bai bashi ikon yin irin wannan ba bai da bai da shi ta ya Allah ya yafe masa ke ki dora masa abin da ya fi karfinsa ni wallahi sai kaji da dankali da wani dan alayyaho alayyaho da plantain da mene wallahi shi zan rika ci kullum kaza kaza kaza in ba haka ba wallahi da ɗanka ta je ba Allah ce la ku bara walidatun bi waladiha kar kuwa fata kusura ta cikin da ɗanka ta ce ba za ta shayar da shi ba don ba a mata abin da take so ba kar kuma mijin wala mauludun lahu bi waladihi kar ka yadda maka cutar da maɗanka kai ma da ka haifa kamar ya kana da ikon kamar haɗin kake wani to ko ɗan zani ba za a mun ba fi sabili da wani ko magani wani ko abinci ko madara ba za a shi ba ko a sha saboda ɗan ya samu abin da ya sosa ke ba ni da shi ba zan yi ba in shi da wannan ne ki shayar da shi ba ni ɗan ya fiske ɗan to shi ma shi ya cutar da ɗan a nan ba uwar mace a can kuma shi ya kawo gwargwadon samunsa ta rena ta jefar da ɗan ita ta cutar da ɗan Allah ce to karo wani ɗaya shashi ya cutar da abin da ya haifa ina fata an gane ko to cutar da ɗan ya kasu kashi biyu na nan ita matan ga abincin ga komai an mata ta ce yi ita ba ta da time na shayar da ɗa breastfeeding nata ba ta da time due to irin engagement nata na office a rika kawo waɗansu irin turanci haka da ce wataƙila ita first lady ce wataƙila ita wata darakta ce wataƙila kaza sai dai ta yi domfin yaro a gida a rika ba shi madarar gongoni a'a in ta yi haka Allah ce kin cutar da abin da kika duk aikin da mace za ta yi a duniyar nan bai kai dan da ta haifa daraja bai kai ba saboda haka ta shayar da ta shayar da ɗan nonon nan da za ta shayar a kodin da rahama da tausayi da kauna da menene da za ta da ɗan nan zai tsotsa daga jikin mahaifiyarsa wanda ko mata miliyan aka aje yaron nan da ya ga mahaifiyar shi gashi nan ya sani in ita ta shi ya sani yana filin cewa yes wannan hannun ya saba da shi kuma ya ya ya sha nonon wannan jikin da ya taba shi za ka ga yaro yana sinsin yana gane makai a raba yaro a rika nade shi a tsumawa ya dunkula shi a keke kawai ana tura shi a haɗa shi da mai da shi madaran gwangwani ina yaro zai tashi ma yana ƙaunanki ina wannan kaunan irin wannan interaction da su menene ina filin ɗin nan da zai samu ina babu wa hananan bi walidati ina hana ina tausayi ina ya tausayi abin nan in ke mai rahama ce mai tausayi ne mai ɗabi'u mai kyau yawanci abin da ake tausa shi yasa za ka ga idan wani tashi aka gan shi masifaffe dama aka san uwar ma masifaffe ce aka ce ya tsotsa nonon yana da tasiri yana da tasiri to kada uwa ta cire ɗan shi ma uban kada ya yadda ya ki ciyar da ita don ya kwace yaro to wannan abin da ake nufi in kuna tare kenan to haka nan ma ko da matan nan ta sake ta ita ce da haƙƙin da ta shayar da ɗa mun san Allah maɗaukacin sarki ya ce a nan ya ce wa alal warithi mithlu zalika ko duk mutumin da aka bar masa jariri aka mutu aka bar shi ba mai ɗaukar ɗawainiyar shi sai kai to yanda kake wa ɗan nan ɗanka is entitled a ciyar da shi a shayar da shi a masa sutura a kula da shi a ba wa uwar abinci mai kyau da za ta rika ci domin ta rika bina haka idan aka bar maka baraya ma za ka rika ciyar da shi shi ma yanda in ɗanka ne aka haifan maka haka za ka rike na maraya Allah ce fa in arada fisalan lokacin da suka yi nufin su yaye wannan yaro. to Allah ce an tarabin minhuma ya zama to based on consultation uba ya zo ya zauna da uwa kai miji ka ce ni ina gani yaron nan tun da ya shekara ɗaya da wata bakwai mu yaye shi ma ko kuma ita da kawo shawara ta ce wane ne ina gani mu yaye yaron nan ma tun da ya kai shekara ɗaya da wata bakwai alhamdulillah mu yaye shi haka mu huta to Allah ce duk abin da uba da uwa za su yi akan yaro su rika shawara su rika consulting juna kafin su ɗauki menene decision kafin su ɗauki mataki su rika tuntuban juna su zauna su rika shawartar juna a tsayi da shawara a tsayi da matsaya kafin a ɗauki menene mataki kar shi miji ya shigo kai ya ce ke zo nan ya yara nan gobe umarni kawai sai dai ya rika ba da command kawai ya rika ba da wani command wai shi mai gida ne shi ne miji shi ne menene kai ka share a inda ta sha na ɗaukar ciki ka share a inda ta sha lokacin da take haihuwa ake ce kafanta ɗaya a lahira ɗaya a duniya kai aka tsaga cikinka lokacin da za ka haihu to ta ya za a yi duk ita ta sha wannan wahala sannan kawai wai ka ce ba ta da tse ba ta da ra'ayi ba ta da kalma ɗaya da za ta faɗa a kan gadon nan wai sai kai kawai wannan kuskure ne wannan kuskure ne institution ne ku kuka kafa tare kamfani ne kuka kafa tare kuka yi producing 'ya'ya don ya za ka ce ita ba ta da sai ba ta da kalma ba ta da ra'ayi kawai sai abin da ta faɗa eh mutum sai dai ya ce salamu alaikum ina ya zo na yi wa amina miji sati na gaba wata na gaba za a wadda ta ba wani baka shafi na gama magana tashi gida tashi gida ka duba shi wai da tashi da fitar ya gama magana tana da right tana da right ta fi ɗanɗana ta fi wahala akan abin da ta haifa ya za a yi ba da ba ta da ra'ayi kawai ba ta da kalma to shi ne Allah madaukakin sarki ya ce wa in arada fisala idan suka ga suna so su ai Allah ya ka maximum period na shayar da yaro ko haulaini kamilaini shekara biyu cikakku to amma duk lokacin da aka ga ya kamata a yaya yaro na less than 2 years ƙasa da shekara biyu nan su zauna su tattauna a ni ina gani wannan yaron a tun da ya kai a shekara ɗaya da wata bakwai a yashi suke ta Allah sarki ka kai haƙuri mu bari kawai mana na kai in kai shekara shekara ɗaya da wata takwas nan da wata ɗaya ya shi haka shi da gani haka ne saboda kaza kaza ko kuma a wani yana son ku ya yaron da shi ma ci ba shi mana ya dan cika wata takwas shekara ɗaya da wata takwas ai abu a cikin mutunci da girmamawa da eh, abun nan tuntuɓar kowa haka aure yake tafiya ita ita ji ka girmama ta ba wai command ba da ɗaure fuska da wani tsawa kullum mutum in zai wa iyalin shi tsawatarwa ne da ɗaure fuska kawai sai dai ta ji an zartar da umurni kawai kamar mai kunfa ya kuma haka su suke to wannan babu kyau babu kyau zaman aure ba a yin haka matan nan yar uwanta ne kuma tana da rai Allah ubangi ya bata ka mutunta ta ba wai abun nan bane wani ka same shi simple a waje in ya shigo a gida ma malam fuska kamar saniya yayi ka samu ba magana babu abin da fuska a aure har ya fita kawai wallahi tallahi har yara su rika ne kafa bayan fita ne sai yana da wani ta ga ko an kosa kawai wallahi tallahi bai dace ba gidan aure ba a yi haka Allah yana son a rika shawara Allah ce fala junaha alaihi ma babu laifi ni Allah na ce a ya yaro a shekara biyu amma in sun shawarta sun ga cewa a yaye shi kafin shekara biyu da ni Allah na faɗa fala junaha ma babu laifi a kan su ji Allah ba zai kama su da laifi ba wa in aradtum an tastabdi'u awladakum idan kuna so ku shayar da ƴaƴanku shiryawa da uwar ya gaga ka sake ta ne dama ta haifan maka ɗa tana ɗauke Allah ya ce yanzu tun da ka sake ta kun ga tun da tana ka aure bai mutu ba dole ta canza ƙasa domin dama kana ce da ita kana ce da ɗan kana kuma matanka kamar yanzu tun da kana kuka cikin naka kuma ɗan da ta haifa naka ne sai Allah ya ce to ku daidaita Wani zan ce ma da zan shayar da shi menene nawa ne na reno kaza kaza kamar yadda na faɗa jiya Allah ce wa in ta'asartum idan kuka kasa daidaita fa saturdu lahu ukra a ɗauki yana a kai wani can ya shayar da shi wa ina hartum sai Allah ce idan kuka so kuka ga abin da yafi an tustabdilu auladakum ku kai waɗansu daban ba iyaye su su shayar muku da 'ya'yanku nan ma fala junaha alaikum babu laifi idan ba ku daidaita da uwan ɗa ba kuka ga wani ne za ku kai ɗan ya shayar muku wata ta shayar da shi Allah ce fala junaha alaikum babu laifi amma idan sallantu ma a bai ma ma'ruf misali matan nan ta fara shayar maka da danka ta fara shayar da shi ta fara shayar da shi daga ba ka ba ta hakkinta da kuka yarjejena wata wata Ba ka ba Ta ce wani ne eh, zo ka dauki danka ka je ka shayar da shi ba ka biya Allah ce to idan kuka ga wata ne za ku kai ma dan shayar fala juna Allah ce babu laifi amma da sharadi Ina sallantum ma a cikin ma'ruf sai kun biya wannan matan gurgurdon abin da ta shayar da ta sai kun biya ta hakki dole sai kun biya ta hakki ko ko matan ta fara shayarwa ta fara shayarwa sai ta ga nono ta ya kafe gaba daya ba a samun nono jaririn yana galabaita yana wahala sai ta zo ta faɗa sai kuka yanke shawara cewa bari a ɗauki yaron a kai ma wani can matan da ka sake ba Allah ya ce babu laifi amma a biya ta ɗan kwanakin da ta shayar da ɗan Allah bai yadda ka take haka ba kawai Allah ya ce wattaqullaha ku ji tsoron Allah cikin dukkan abubuwan nan da na lissafa game da ƴaƴa da mata wa alamu ku sani annan laha bima ta'maluna basirun Allah yana kallon dukkan abin da kuka kuke aikata in kun cutar da ɗan Allah yana kallo. in uwa ne ta cutar da dan yana kallo in miji ne ya guji responsibility na shi ya bar mace ta yi komai Allah yana kallo duk abin da kuke in ji Allah subhanahu ta'ala ku sani Allah yana kallon ina fata an gane ko Allah ubangi ya yi albarka ya sa wannan aya tana nuna uwa ita ce asali take da haƙƙi ta shayar da ɗanta ko ka rabu mata ba za ka fisgi ɗanta ba ka raba ta da shi ita za haƙƙi ta shayar da shi sai dai in kaki biyan in ta ce ta yafe kuɗin za ta yi fi sabilin da tana neman ladan Allah ita ya fi cancanta kada ka kuskura ka raba ta da nan shari'a ce nan abin da ta shi ba da fara Allah ba ya sa in kunne ya ji su ya tsira kada a yadda a a yi ko wani turanci ko wani nuna wai ne bai gida ne sai yadda na faɗa kada ka kuskura ka nuna wannan a gaban ayoyin Allah yanzu he mutum wallahi ya rasa imani ya rasa musulunci Fata Allah ya sa mu dace na sawa yi da a baya ta ce ya fara to daga lokacin da aka a yi ba a yi ba in kana nasu ummatan wahidatan fa ba'atha Allahu nabiyina Allah yace a wa laqad awhayna ilayka wa ila nuh wan nabiyina min ba'di annabi nuh shine farkon annabi da Allah ya aiko bayan annabi Adam shi annabi Adam a haka ya sauka shine uba ne kawai lokacin da annabi adam ya zo duniya ai ba an turo shi kun mutane ba ne ba a haife su ba tukuna ba an shi da matan shi suka sauka ko da ba mutane a lokacin su suka hayayyafa suka samar da mutane annabi nuhu ne farko wanda aka taɓa tura babu wani annabi tsakanin annabi adam da annabi nuhu ba annabi nuhu ne aka fara aiko annaba da manzanni walakin auha ila ilayka wa ila nuhin ko sai wannabiyina min ba'dihi min ba'di duk wani annabi da manzo ya zo bayan annabi mu na sai da ba da yake cewa idan aka samu rashin jituwa tsakanin miji da mata sai ce matan ta tafi gida su shi ya yi haka ne saboda ko za su samu nasuwa da dawo da ya dama ba a ɗauke shi a matsayin saki a ba za a ɗauke shi saki ba idan zaman ya daɗe ne dai za a ce ta wani ta ce ma wance ta zo gida yau mun ga shuru me kake rufi ne ya ce a na turo ta ne ta huta ta zauna ta gane kuranta manufan kenan shi kenan to a yi haƙuri haka ba ta dawo wannan sai da mai shi da ke zo shi baya ka'ida ne in mutum zai fara aure sai ya shawarci matan shi wato idan duka ana zaman lafiya zaman ilimi zaman sanin addini wanda babu ne wanda babu ne wacce ina son in yi kari samu miki yar uwa da makaranta. tunda ita kuma tana da ilimin addini tana da komai da komai ta san Allah ya ce ka aure har hudu to abinda za ta yi ta ce Allah ubangiji ya sada ni da alherin duk wanda za ka ya sada mu da alherin ta ya kare ku daga sharri duk mace mai hikima idan ta ji za a kara mata aure ta duka wajen addu'a kawai ya Allah ina roƙon wannan auren da za a yi zamto alkhairi ne ga zaman mu alkhairi ne ga addinin mu alkhairi ne ga rayuwar mu in ba ba alheri bane ya Allah mu roƙe ta Allah ka kauda abu ka kauda shi daga gare mu ka kauda mu daga gare shi mace abinda za ta yi rufa wajen addu'a da roƙon Allah amma abinda aka zartar sai an yi shi idan ta yi bore ta tada hayaniya kuma aka zo aka yi din to kaga ta kunyata ta faɗi kuma duk abinda ya faru a tsakanin su nan gaba za a ce dama ta tsane ta tun kafin ta shigo ina fata an gani mace ta san Allah ya yi umarni da wannan annabi ya yi umarni da shi tana da ilimi cewa auren nan yawancin shi taimakeke ne a society itan mahaifiyar tunani ta girma ta tarar da mahaifinta yana da mata uku to don me za ta tada kayan baya ina fata an gane wannan shine sai nan shi ne ce ba da ina so ka bani shawara da da ita da zan karanta da aure aure <laughs> suna nan ka samu su qulubul ma'am ka samu su min minhajus sunna ka samu littattafai da yawa na fiqh na aure suna nan ka je kun masu littattafan ka tambaye su akwai waɗanda aka yi manya-manya akwai kanana-kanana ka nemi da su kaset da su lecturori duka akan aure da bayanai da menene duka za ka samu ka je kun masu littattafai sha Allah sai ne tambaya da mai wa assalamu alaikum sai da magana kulli mace ce ta nemi mijin da ya suke ta bayan sun yi zama na shekara arba'in kuɗin da ya biya a lokacin sadaki naira ashirin kuma a yanzu zai da dubu hamsin sai ya ce idan ba dubu hamsin aka ba shi da fushi ba zai zama da ya za a yi. waɗansu malamai suna gani kawai ashirin zai kama waɗansu kuma suna gani sai a kalli mata a zamani din a wannan zamanin nawa ake biya ma mata sadaki in aka samu sai a ɗauki matsakaici a ce dubu ashirin ya ce ba ni dubu ashirin tunda yanzu ana biya waɗansu suna karɓar dubu goma waɗansu sha biyar waɗansu ashirin waɗansu talatin yawanci ne suke tsallake hamsin ɗan ne suke tsallake hamsin a kai ɗari to shi kenan sai a duba motar sai a ce eh, yanzu mata yanzu dubu ashirin abin na ya karfi dubu ashirin wannan shi ne sai mai tambaya na gaba ya ce malam jiya ka yi magana a kan sakin aure da yadda ake to mace ce sai ta fushi ta gidan su ka ɗauki lokaci mai tsawo to ba ta ta gida wa sai da ta ta nemi mutum da ya sake ta to idan mutum ya sake ta ya za ta da na bayan ta daɗe ta sai ta yi mana lokacin tana matan shi ne lokacin tana matan shi shi ka'idan macin da aka sake ta tayi wannan zan ba wai tana yin zaman idda bane don wai kawai abinda ake tunani babu wani abu a cikinta yau mijin mace ko ko shekara ɗaya baya bayan shekara ɗaya ya daya tarar da matan shi yace ya sake ta a ranar to a ranar za ta fara kirgin idda ka gani shi akwai abinda ake so a tsare akwai abinda ake so a tsare na fata an gane ko so ba wai asalin ta yi jini inda jini ne ai jini ɗaya yana iya nuna cewa in mace ta yana iya nuna cewa babu ɗa a ciki amma aka ce ta yi uku ɗin nan akwai manufa ka'idan wanda aka sake ta ta hanyar aure shine ta yi wannan zama kawai ta yi wannan zama kawai in ba a zaman idda za a rika samun rigima miji na baya sai rika claiming cewa cikin da matanka nan take dauke da shi nawa ne ta fito ba dai zaman idda ba nawa ai ta rigima wannan shine ake akwai wannan shine za ta yi zaman idda sai ya da shi da ba da Allah muna so a tunatar da jama'a da ne da rajistar bukatun na kasa da ake na'am eh ana yi ana independence abin da wajen humanization din nan ana yi inda suke so su je su yi dan wasu zo su yi ta magana su yi ta magana akwai wata anan nan gamji gate ma wanda ina jin haka je aka cika kofi. aka biya za ta tattara ta je sai mutum ko ya daɗe yana bin layi sai ya abin duk ga suna bi yana da kyau a je a yi wannan abin saboda ba a san manufa da yasa aka nace sai an yi shi yawanci akan zo mana ta inda aka san ba ma san abu muna da kiriya ko muna da saurin fushi ta nan za a rika zuwa mana Allah ubangi ya rufa mana Allahumma aizza islam al-muslimin abin da shirka wa mushrike dan mai ada ana wa da aka wada addini ya bariya aziz ya qur'an min al-ahmarain lawa ati nufusana taqwa zakkiha anta khayru man zakka anta waliyuha wa mawlaha اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين اللهم كن لنا ولا تكن علينا وانصرنا ولا تنصر علينا أعزنا بطاعتك ولا تذلنا بمعصيتك واغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم صل اللهم وسلم وبارك وأنعم على عبدك وحبيبك محمد وعلى آله وصحبه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين